وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو نغتم بيرغوتا Eh? na biyar ga watan zulqada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435 daidai da 30 daidai ga watan 8 august kenan miladiya 2014 a daidai wannan lokaci yammaci na ainihin asabar a wannan masallaci mai albarka insha Allah muna karatu dangane da wannan littafi mai albarka shi ma bi iznillah alwajis fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na wani babban malami dr abdul azim al-khalafi al ta'ala muna cikin kitabu tahara muka shigo bayani dangane da abin da ya shafi wanka a musulunci kafin nan kuma akwai wata tambaya guda ɗaya da wani rubuto yana cewa shin malam ruwan kwata yana karya alwala kuma ya ce wai akwai wani kemikal yana yin zarnin fitsari shin in ya taba ka zai iya karya alwala sannan tambaye shi ta uku ya ce da gaske ne wai takalmin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa su ne tambayoyi guda uku da ya rubuto tambaye shi ta farko abinda ya kamata mu sani shine abubuwan nan da suke kare alwala waɗanda malamai suka faɗa su ne dai abubuwan da suke kare alwala babu wani ƙari akan haka abinda yake rikita musu waɗanda ba sa fahimta shine abinda yake kare alwala an kasa shi gida biyu akwai ahadathun wa asbabun a abin da ya fita daga jikinka har malamai sukan ce abin da ya fita ta hanyoyi guda biyu ko Bila ko Dubra shine kada yake karya alwala me yake fita sai su ce bawali gayiti bayan gida misali rihi sai abin da ya shafi mazi ko wadi waɗannan duka suna karya alwala da abin da ya fita daga jikinka amma abin da ba daga jikinka ya fita ba daga waje ya same ka mai alaka sa da alwalarka ba shi da alaka da alwalarka shi sa wasu kakan ga saboda rashin fahimtar wannan sai mutum ya yi alwala wai sai a ce wai bai sa takalmi bai yana tafiya alwalar shi za ta kare ha yawai allah kiyaye ko so kawai ka fada ka fito ka shiga shawa ka kwarara ruwa ba ka yi abin da yake karya alwala ba alwala ka tana ba wai kwata ba na fata mun gane alwala ka ba ta warware ba wannan bangare na farko kenan da yake karya alwala bangare na biyu da yake karya alwala shine asbab wato shi ba karyawar alwala yake da kansa ba a sababi ne na zai iya kai kama ga karya alwala wato zai iya kai ka ga samun wancan hadasin to shi ma sababin sai aka ce yana karya alwala menene sababin bacci ko kuma a ce gushewar hankali baki daya da bacci ne su ma kai a wata allura aka yi ma hankalinka ya tafi farfadiya ce me ya same ka dai hankalinka ya bar duniya ka shiga wani abu aka zo bacci har sai an taba ka an ce wani tashi to wannan tafiyar hankalin ba hadasi ba ne amma sababi ne na samuwar hadasi ba za ka iya sanin cewa to da na yi baccin nan ko da hankalin nan na waye bushe na yi hadasi ko ban yi ba to tun da ba za ka iya ba da labari ba ka yi ba ko ka yi to sai aka ce yana karya alwala abu na biyu daga cikin sabuba da yake karya alwala wanda shi kuma an yi saɓani a kansa amma magana mafi inganci baya karya alwala shine shafar mace wannan baya karya alwala gaskiya sai dai na uku sha na uku shafar gaba nabi ya ce man masa zakar hufal ya tawadda wannan kuma insha Allah shi ma mun yi magana a shi duk wanda ya shafi gabansa ya alwala waɗannan sune asbab wanda ake da tabbacewa suna karya alwala shi ma shafar gaba aka ce din mafi kyau ba da kariya ba ba da komai ba kuma musamman dan ainihin tsokono sha'awa ko wani abu wannan duka yana karya alwala tamam ba haka ba ka taka kwata ko kafarka ta fada cikin wata ta tsindini wannan duk alwalarka bata warware ba sai dai kai abinda ake kira taharatul khabasi tsarkin kari me tsarkin kari shine tsarkake fatar jikinka ko tufafinka ko gurin da zaka yi sallah kaga uku kenan gurin da zaka yi sallah mai tsarki ne eh to sai kai sallah a fatarka wani abu ya same ta bayan kai alwala wanda akwai bukatar a gusar sai ka je ka wanke iya wannan dattin da ya same ka sannan ka yi sallah ko ka tufafinka ne kana cikin sallah kafin ka fara sallah ne wani abu ya same su su kadai za ka je ka wanke bai shafa alwalarka ba na fata mun gane to wannan shine dan dai mu sake ganewa to wannan kuma tambaye shi ta uku cewa takalmin annabi sallallahu alaihi almuhim maganganun da muka shayi dangane da aƙida ko tauhidi duka za su warware wannan matsala annabi sallallahu alaihi wasallama mun faɗi abubuwa guda uku da ka'aba da alkur'ani da manzan allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa ne masu albarka kuma ana neman albarkarsu na fata an gane abinda malamai suka ce duk abinda ya fito daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yawunsa gominsa har bawalinsa fitsarinsa misali ko menene inda daga jikin annabi ya fito to ana neman albarka da shi kuma mai albarka ne na fata an gane har jininsa da zai fito daga jikinsa kamar yadda an yi littattafai a kai annabi ya yi kahoma ma an ce a je a zubar wani ya shanye haka gashinsa an masa aski amina mutane sun rarraba suna sawa a ruwa suna neman waraka da shi Gomin annabi in ya fito shafa suke suna zuba a jiki in mazala ya kaki zai tofar tattarewa suke fada a jikinsu su gwaggoga Allahu akbar to in za a yi wa haka na fata an gane to shi kuma wannan wani mawaki ne sai yake cewa takalminsa ma ya fi kowa ko ba mawaki ba ne to wannan gaskiya malamai suka ce babu nasi akan haka da takalmi tana iya wa wani ne ya yi shi ba asali daga cikin annabi ya fito ba takalmi ne kila ya saya a kasuwa na danko ne na fata ne na me to nan ba za ka yanke hukunci ka ce takalmin da annabi ya sa ya fi kowa ba amma shi annabi kan ya fi kowa to wannan ya faɗa ne amma ba wani aya ko hadisi da ya kawo saboda haka Allah shine mafi sani Allahu alam Allah ya samu dace a ina ji mun tsaya ne a magana dangane da wanka ɗin da muke magana a kai muka faɗo bayani dangane da rukunan wanka bayan mun faɗi wanka na farilla a musulunci ko kuma abubuwan da suke wajabta wanka muka ce akwai fitar mani akwai ainihin aljima akwai musuluntar kafiri akwai yanke wajenin al'ada da na haihuwa sai kuma ranar juma'a duk waɗannan suna sa musulmi lalle ya yi wanka muka zo muka faɗi rukunai niyya da gama jiki da ruwa su ne rukunan wanka to sai mala ya ce sifatuhu almustahabba ga yanayin sifar yadda ake wanka almustahabba wadda aka fi so ake kauna musulmi ya yi 65 idan musulmi ya yi wani sifar wanka kamar da muka faɗa ba yadda za a faɗa ba wankansa ya yi matukan niyyar ta tabbata ga abin da zai yi kuma ko ina jiki ya taɓa da ruwa ya goggoga wanka ya yi amma ga yadda ake so ya kasance in san so ne shi ne ya yi shi a bisa sifa ta yadda annabi ya yi za mu ji waɗannan hadisai duk daga matan annabi sallallahu alaihi wasallama aka rawaito su saboda wani matsala ne da ya shafi wanka kuma su ne za su iya kiyayewa abin da aka yi a gidan annabi za ka ji ba za ka ji hadisi an abu huraira an wani an wani hadisan da suka shafi ban ɗaki ba wannan dole sai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana sake nuna maka amfanin da malamai suka faɗa na yawan matan da annabi ya yi don su isar da labarin annabi na cikin gida abu na cikin gida mata ne za su ba da labari su ake zuwa a tambaya ya annabi ya kaza ya annabi yake a cikin gida ya yake kaza wannan ba mai baka labari sai dan cikin gida Allah ya samu dace kaga hadisin farko yace an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dole ka ce matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قالت عائشة تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan tasala salamin aljanaba idan zai yi wanka idan mun ce duk inda iza ta zo aka samu fi'ili madi ya zo gaba to sau da dama tana nuna mustaqbal ne future abin da za a yi nan gaba kaga an ce ya yayi wanka idan tasala in zai yi wanka idan kharaja min almanzili manzili ba za ka ce in ya fita daga gida ba in zai fita daga gida iza da halal manzila in zai shiga gida iza da halal masjida in zai shiga masallaci ba za ka ce in ya shiga masallaci ba ashe in zai yi abin ne sannan sai ya faɗa aiki da to in zai yi wanka sai aka ce minal janaba min dinnan sababiyya ce min sababiyya ce takan zo da ma'anoni da dama akwai sababiyya akwai badaliyya akwai taba'idiyya da ainihin wato misalin wato bayaniya suna nan da yawa wajen ma'ana guda goma take ɗauka wato ta sala in zai yi wanka minal janaba ai bi sababil janaba saboda sababin janaba min ɗina tana nufin saboda sababi bi sababin janaba to ya yake yi kaga cewa minal janaba janaba ce ta same shi kaga wanka na ibada kenan yabda'u to yana farawa ne fa ya gasilu ya daihi sai ya wanke hannayensa kafin ya yi komai in bakin da za a iya zuba ruwa ne botiki ne baho ne in ma buta ne to zai fara zubawa a hannunsa sai ya wanke hannunsa so yana fara wanke hannayensa in abin da zai tsoma hannunsa ne ba zai fara tsoma ba sai ya fara wanke hannunsa kamar zai alwala summa yufrigu bi sannan sai ya amfani da damansa wato amfani da damansa ga butar ga botikin ga ainihin kwanan sai ya rike da hannun dama shine ya kwararo summa yufrigu sai ya kwararo sai ya zubo biyaminihi da damansa ala shimali akan hangunsa ko kuma tunda ya wanke hannun so uku to zai iya tsomawa sai ya rika ebowa da dama na fata mun gane sai ya zuba akan hagu duk wannan yana daukar ma'anar yufurigu tunda ya riga ya wanke hannu sai ya ebo da dama sai ya zuba akan hannun hagu ala malihi fa ya gasi da farjahu sai wanke gabansa da duk inda malaman faƙi suka ce inda duk yake zaton najasa ta samu mutum to sai wanke gabansa ya tsarki to shine sai malaman fiqh suka takaita don su gyara abin suka ce mutum ya fara wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa duk inda mutum ya wanke nan to babu shakka ya yi cikakken tsarki kuma ya yi maganin idan zai ci gaba da wanka ba sai ya sake maimaita wanke gurin ba don kada alwalarsa ta ɓaci ko kuma wankan ya ɓaci da sunan alwala ta ɓaci ba zai sallah da shi ba wato shi wankan ba wai shine zai ɓaci ba amma ba zai yi sallah da wannan wankan ba tunda muna so fa mu sani cewa idan ka zo baka yi alwala ba a lokacin wanka baka yi alwala ba wankan janaba sai ka ce bismillah kawai kai niyyar wankan janaba ka wanwanke ko ina baka yi alwala ba ka gama to ya halatta ka je kai sallah ba wai sai kai alwala ba na fata an gane wankan a madadin alwala yake ita alwala ta shige ta talasha ma ainihin wato alghusl gaba ɗaya ta shige ne yau aka ce kawai ka wanke wasu bangarori ka alwala balantana wannan wanka kawai aka ce ka yi kuma ka sani fa kamar yadda muka faɗi wancan sifar wanka ko zuwa kai ka tsindima cikin ruwan ka ce bismillah ka tsindima ka fito ka diddirza ko ina ka wuce masallaci <laughs> kuma kai sallah sallah ka tayi baka yi abin da ya warware alwala ba ka taba gaban ka ba shikenan zuwa makaranta wannan akan wannan magana ko wannan magana ce tabbatacciya babu wani matsala akan insha Allah kuma za mu zo mu yi bayani akan ta nan gaba da ko ka alwala ko baka kai ba za ka yi sallah da wannan wanka? sai ya ce idan ya wanke gabansa sun mai ya tawadda'u sai annabi ya alwala Wudu ahu lissala irin alwalar da yake yin ta sallah cikakkiya da kurkurar baki da shakar da komai zai zai ma idan ya gama alwala sun ma ya ku ma to nan da aka ce zai alwalarsa ta sallah zai yi alwalarsa ta sallah idan ka ga dama za ka wanke har kafa kenan tunda an ce zai alwala irin alwalarsa ta sallah kaga zai wanke har kafa kafin ya fara wanka za mu zo kuma mu ji a wasu ruwayoyi in ya ga dama wani lokaci yana barin kafar an gane ko ya gama alwalatsaf ya shafi kai ya taba kunne ba sai kafa ba to sai ya bar kafar sai kawai ya shiga wanka sai ya kwarara ruwa so uku a kansa ya gama komai ya wanke bangaren dama zuwa gwiwan nan wanke bangaren hagu zuwa gwiwa sannan sai zo ya wanke kafar zuwa ƙarshe yanzu ne zai wanke kafa ɗin wannan ma sai zo wanke ta daga gwiwan nan zuwa ƙarshe shi kenan dole ta shiga ciki in ya ga dama a inda zai wanke kafa a inda ya wanka in ya ga dama kuma sai ya ɗaga ya daga daga gurin sai dan matsa daga banɗakin sai ya koma sabon guri sai ya ƙarasa wanke kafarsa duka za ka zo waɗannan hadisi to in ya wanke kafa daga farko ya alwala in ya bata sai a ƙarshe duk ne yin cikakkiyar alwalar kuma shine fi shi galibi annabi yake yi in kwaye wankan gaba ɗaya to abin da ya rage masa kawai sai kurkurar baki da shakar ruwa su ne kaɗai mutum zai sai ta kuma sallata wallahu alam to sai ya ce idan ya gama alwala ya hudul ma'a sai riko ruwa sai ebo ruwa a sabi a hufi usuli sha'ar idan ya taɓa ruwan sai shigar da a sabi a huya tsinsa fi usulin sha'ari a can ƙarshen gindin gashi usulin sha'ari ya tabbatar ruwa zai iya ratsa ya mummurtsaka kansa hikimar wannan saboda shi mai yawan gashi ne amma irin gashin mu ai lahajata sai dai kai kawai don sunna kaɗan mummurtsaka duk da wasu malamai suka ce yana da amfani akwai ƙofofin da in an yi haka suna rufewa sa da janaba ta fita daga cikin mutum akwai kofofin da suke budewa na gefen gashi to mun murtsukawa zai sa su rufe ruwa ba zai rika shiga cikin shigar da zai iya cutar da kai ta bangaren cuta ba to suka ce yana da kyau din ka mun murtsuka sai wannan kofofi za su rufe sai kuma sannan ka da ruwa a to mazala yana da gashi kamar yadda sahabbai su sayyidina ali sa anas dan maliki da sauransu suka siffanta annabi to annabi gashin sa yana zubowa har kan kafada inda annabi zai girgiza kansa ka ga gashinsa yana motsi yana taba kafadarsa yana da jumma yana da gashi mai yawa na fata an gane saboda haka idan ya yi aski ne wani lokaci yakan zo kan kunnensa kamar ya je aikin hajji ya sai saye ko wani abu a lokacin da gashin yake girma sai ga ya har kunne wataran sai sako har kafada yana da yawan gashi gashi mai yawan kuma yana gyara shi ka karanta shama'ilul muhammadiyya mazala in ka ganshi kazayyat kamar mai sai da mai kamar mai sai da mai yadda yake gyara gashi ya sa man gashi in ya ɗaura rawani sai ka ga rawanin sa duk mai ne a jiki yana gyara gashi da duk abin da ya kamata a gyara gashi saboda yawan gashin da yake da shi al-imam abu isa a tirmidhi a cikin shama'ilul muhammadiyya yadda ya faɗi rayuwar annabi da siffofinsa da komai ya kwalkwale yi wannan bayani a ciki to da haka kaga akwai buƙatar shi zai shigar da hannunsa ya shiga cikin usulin sha'a cikin gashi ɗin sosai hatta idara sai ya ga cewa lalle an kadista bara'a cewa e lalle ya kubutar wato ya samu cikakken tsarki yadda zai kubutar da fatarsa in ruwa ya zuba zai iya ratsa kai tsaye shine istabara wato ya gamsar dangane da ainihin shigar ruwa to da ya gama wannan hafana to shine kuma hafana sai ebo sai kamfato ruwan ala ra'asihi thalasa hafayat sai zuba ruwa a kansa zubawa uku kwarara ruwa a kansa kwararawa uku ta isa ta gamsar tunda ya riga ya ciccuda sun ma'afada sai ci gaba da zubawa ala sa'iri jasadihi akan sauran jikinsa sun magasala rijilaihi sai zo ya wanke kafafuwansa daga baya to in mutum ya wannan sifa ita ce mafi kyau mafi dacewa in ji hadisin a da aisha Falwudo, qabla al-ghusl yin wannan alwala da aka faɗa kafin ka zo kai wanka sunnatun mustahabba sunna ce da ana so ba a ce wajibi ba ana kauna ana so kai yadda annabi ya dinna man tawadda faqat asaba wanda yayi alwalar to ya dace da sunna yayi abin da ya dace wa malla wanda kwa bai yi ba fa ala junaha alai babu wani laifi a kansa faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallama ahyana a wani lokaci annabi ya kasance ya turo kulwudu a yana kyale alwalar qabala al kafin ya wanka sai ya zo ya wankan sa haka babu alwala amma ka ce a hayana lokaci lokaci kaga dan ya nuna maka ba wajibi bane yin alwala an muhammadin al-baqir an karbo daga muhammadin al-baqir qala qala li jabiru yace jabiru ibn abdullah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni atani ibnu Amika dan baffanka muhammad al-bakir shi ne yake ba da labari ya ce jabiru ya zo yana gaya mun shi jabiru kuma sahabi ne shi kuma dan baffansa wa yake nufi yu'arridu bil hasan ibn muhammad ibn al-hanafiya wato yu'arridu bil hasan al hasan ibn muhammad bin al hanafiya ko wani yaro dan sayyidina ali ne na cikinsa sai dai ba dan sayyida fatima ba ne. sunansa muhammad ibn al hanafiya dan wata baiwar allah ne cikin bayi da aka samu wanda aka na ali ya karbe ta yi ta kuma aure ta to da yake ta fito daga banu hanifa su ne kabilar banu hanifa su ne ake ce mata sai ake bambanta dan da sauran 'ya'yan fatima dan a gani 'ya'yan ba za a ce masa muhammad bin ali ba sai a ce muhammad ibn al-hanafiya shi tabi'i ne shi kana karanta littafan tabi'ai za ka gan shi muhammad ibn al-hanafiya dan uwan sayyidina hasan ne dan uwan sayyidina husaini ne lil abi